sashen hausa na mura amurka voa ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kumasi ghana masu haro aro mu da dawa wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura amurka na abuja a shirin za a ji cewa mai 'yan awarin bayafara ke cewa ne kan janye dokar su ta zaman gida a ranakun litinin muna da rahotanni biyu kan ambaliyar ruwa a neja da filato inda aka samu asarar rayuka da dukiya azbinawa a jamhuriyar nijar sun gudanar da bukin al'adarsu na gargajiya yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azu ke gabatarwa da farko a saurari labaran duniya daga washington dc to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran kasar burkina faso mai fama da talauci a yankin sahel ta sake tsantar kanta cikin wani yanayi na makoki jiya alhamis bayan da masu ikirarin jihadi suka kashe mutane 49 a wani harin da ya sake janyo kokwanto game da ingancin bangaren tsaron kasar. An yi ƙasa-ƙasa da tutocin ƙasar kuma za su kasance haka na tsawon kwanaki uku da za a yi ana makokin a harabobin majalisar ƙasa, Fajar shugaban ƙasa da kuma ofisoshin gwamnati a Wagadugu babban birnin ƙasar a cewar wani wakilin kafar labarai ta AP. Tasoshin talabijin da rediyo da dama sun canza shirye-shiryensu inda a akasarin lokuta suke saka waƙoƙin yabon jami'an tsaron ƙasar. A harin wanda aka kai shekaran jiya Laraba an hallaka farar hula talatin, 'yan sanda sha biyar da kuma 'yan sa kai hudu baya ga mutane talatin da suka ji raunuka. Shugaban Amurka Joe Biden na ci gaba da tsayawa kan bakarsa bayan barkewar dambarwar siyasa sanadiyar gaggauta kwace kasar Afghanistan da Taliban ta yi. da kuma yadda yakin da amurka ta fi dadewa tana yi ya kawo ƙarshe cikin rudu da yake kare tsarin janyewar daga afghanistan wanda tun a watan afrilu ya sanar biden ya gaya ma george stephanopoulos na kafar labarai ta abc shekaran jiya laraba cewa janye sojojin a ta bakinsa zaɓi ne mai sauƙi kuma babu wani tsarin janyewa da ya fi wanda ya amfani da shi shugaba biden ya nace cewa babu wanda zai iya hango cewa taliban za ta iya kwace kasar cikin sauri haka wanda shi kansa ya sha yin watsi da yiwuwar faruwar hakan tun bayan da ya yi shelar shirin janyewar a halin da ake ciki kuma yayin da ake tsakiyar wannan dambarwar wadda ta samo asali daga janyewar sojojin amurka daga afghanistan tattaunawar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa kan yadda ya kamata a taimaki 'yan gudun hijira da kuma waɗanda suka rasa muhallansu da ke fuskantar haɗari bata kai ga wata hoɓɓasa ta a zo a gani daga ƙasashen yammacin duniya ba. Ƙasar Canada ta ce 'yan gudun hijirar Afghanistan dubu ashirin da Taliban ke barazana za ta karɓa. Waɗannan 'yan gudun hijirar ƙari ne kan 'yan Afghanistan da suka taimaka ma gwamnatinta, to amma ba ta bayyana wani jadawali ba, kuma majiyoyi sun nuna cewa ba cikin shekara guda hakan zai faru ba. Ranar Talata, gwamnatin Birtaniya ta yi shelar shirin bullo da wani tsari na tsugunar da 'yan ƙasar ta Afghanistan, wanda za a yi amfani da tsarin tsugunar da 'yan gudun hijirar Siriya wajen fasalta shi. A ƙarƙashin tsarin za a shigo da 'yan Afghanistan dubu biyar zuwa Birtaniya a wannan shekarar, a kuma shigo da dubu ashirin a tsawon shekaru biyar. Dama Amurka na da tsari makamancin wannan tun shekaru da dama. Jiya Alhamis, 'yan sandan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun damƙe wani mutum wanda ya ikirarin cewa ya zubo bama-bamai cikin motarsa wadda ya ajiye a gefe. Jami'an 'yan sandan sun ce sunan mutumin mai shekaru 49 Floyd Ray Roseberry kuma ya fito ne daga North Carolina. Sun bayyana cewa an yi awon gaba da shi ba tare da wani haɗari ba, bayan da aka shafe sa'o'i ana ƙoƙarin cimma jituwa da shi. da kuma kawar da mutane daga ginin da kuma harabar majalisar ko capitol hill shugaban 'yan sandan majalisar tom menja ya gaya ma manema labarai cewa 'yan sanda sun rugo bayan da aka gaya musu cewa wani mutum ya tuko wata motar ɗaukar kaya ya biyo ta hanyar da ake bi da kafa a gaban ɗakin ajiye littattafan majalisa wanda ake kira library of congress wanda ke daura da ginin majalisar daga ɓarin gabas Mutumin ya gaya ma ɗan sandan da ya fara magana da shi cewa yana tafi da bamabamai kuma ɗan sandan ya ga wani abu mai kama da abin tayar da bamabamai a hannun mutumin. Kafafen yada labarai sun ce mutumin ya yada karce kasar da aka yi da shi ta kafar Facebook kai tsaye kuma wai ya yi ta kalamai na yin Allah wade da gwamnati. 'Yan sandan majalisar ba su tabbatar da waɗannan bayanan ba. Tuna dai kafar Facebook ta cire bidiyon. Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zimmar maido da zaman lafiya a Sudan ta kudu yayin da ake fama da dambarwar siyasa wadda ta kai ga sauke mataimakin shugaban Sudan ta kudu Rit a matsayin jagoran jam'iyyar adawa. Haka zalika ana kyautata zaton jami'ai daga Khartoum da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadin sudan da kuma kungiyoyin mayaka da dama suka rattaba hannu a kai bara a ƙarshe jiya alhamis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da a tsagaita wuta a ƙasar habasha a samar da sukunin raba kayan agaji a kuma shiga tattaunawar da 'yan habasha da kansu za su jagoranta a wani yunkuri na kawo ƙarshen tashin hankalin da aka shafe watanni goma ana yi a yankin tigre da ke arewacin ƙasar lokaci ya yi da ɓangarorin da ke faɗa za su gane cewa babu wata mafuta ta wajen amfani da soji kuma tabbatar da haɗin kan ƙasar habasha da kwanciyar hankalinta na da muhimmanci da kuma matuƙar tasiri ga yankin baki ɗaya da ma abin da ya zarce yankin a cewar guterres ga manema labarai a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york Ranar 28 ga watan Yuni, gwamnatin Habasha ta yi gaban kanta ta yi shelar tsagaita wuta nan take saboda dalilai na jin kai bayan gwabza fada da mayakan Tigray na tsawon kusan watanni takwas. To amma an ci gaba da fafatawa kuma kwanan nan firaministan ƙasar ya yi kira ga 'yan ƙasar da su shiga yaƙin. labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanninmu akalla za a iya cewa an samu tsagaita fitina da rasa rayuka tun janye dokar hana fita a ranakun litinin da kungiyar 'yan awarin biafra ipop ta kafa a yankin kudu maso gabancin najeriya kakakin kungiyar emma powerful ya ce umarnin ya fito ne daga jagoransu nnamdi kanu da ke fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa ga rahoton lamido abubakar duk da yake kungiyar nan da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra ta ipoc ta ba da sanarwar ɗage umarnin zama gida na dole a kowace ranar litinin da kungiyar ta ipoc ta bayar zaman gidan na dole dai zai ci gaba a ranar 29 ga watan oktoba na wannan shekarar da muke ciki wato ranar da za a ci gaba da sauraren kara ta jagoran ipoc musta inamdi kanu to sai dai kuma tun lokacin da aka saka dokar ta hana fita an samu rarrabuwar kawuna a cikin 'yan kungiyar ta IPOC da ke yankin kabilar Ibo duk kuwa da cewar wani bangare na Musa Inamdi Kanu ya ce a yi wannan zaman wani bangare kuma ya ce ba za a yi ba. Musa Cinazon Inwachiku wani kusa ne a cikin kungiyar ta IPOC. Nnamdi Kanu based on what he said. Suspension of the every Monday. Yana cewa ne mu 'yan asalin ƙasar Biafra muna matukar ganin muhimmancin rai shi yasa muka goyi bayan saka dokar hana fita ta zaman gida dole a kowace ranar Litinin har sai an yi adalci shi kuwa wani dan kungiyar ta IPOC da baya goyon bayan zaman gidan na dole ya ce. Everybody should sit at home. Nobody should go out. If they don't go out on daily basis, they don't have anything to eat. Yana cewa ne ni dan kungiyar IPOC ne a yankin kudu maso gabashin kasar kuma bana goyon bayan dokar hana fita ta zaman gida. Gaskiya san bai dace ba kuma ina ganin babu wani muhimmanci a kan cewar a tsayar da jama'a su daina gudanar da harkokinsu na yau da kullum to sai dai kuma jama'a da dama da ke gudanar da harkokinsu a yankin kudu maso gabashin kasar sun ce suna cikin halin zaman ɗarɗar gama abin da suke cewa. Sunana dai Ibrahim Abdulkadir ba mu ta ba mu dafa daga batun da dai inda kake zaune wajaje ba lafiya to ai kuma dole sai dai abin da Allah ya eh, sunana Idris Bashir eh, limamin masallacin juma da ke garin Aba kawai zama zulumi da ake yi sakamakon yanda abin ya karbu sosai wannan shine matsalan da ake kama da ita yanzu haka jami'an tsaro suna iya abin da ya kamata su yi shugaban kungiyar ta IFOC Musa Inamdi Kanu na fuskantar tuhume-tuhume da dama wanda suke da nasaba da cin amanar kasa tare da tayar da hankali da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba ƙungiyar ta ipoc dai ta ce matakin da hukumomi ke ɗauka kan shugabanta musa inamdi kanu wani rashin adalci ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria daga neja wakilin mustapha nasiru batsari ya aiko mana da rahoton ambaliyar ruwa da aka samu a yankin karamar hukumar kwantagora da mashegu a kwantagora kimanin mutum biyar ne suka rasa rayukansu inda amashegu kuma ya shafi gonaki gaba daya kimanin gidaje 200 suka ruguje yayin ambaliyar wadda ta share gonaki dubu daga mina ga rahoton musafa nasiru batsari Akalla mutane hudu ne suka mutu a wata ambaliyar ruwan sama da ta auku a wasu ƙananan hukumomin jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa mutanen hudu sun mutu ne a ƙaramar hukumar Kwantagora tare da lalacewar gidaje da ma dukiya mai ɗimbin yawa sai kuma a garin gadar kasanga ta ƙaramar hukumar mashegu inda ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gidaje sama da ɗari biyu al'amarin da ya jefa ɗimbin jama'a cikin wani yanayi na tsaka mai wuya. Sunana Abubakar Imam. To halin da muke ciki ga da kasan haka yanzu dai muna cikin halin la ilaha illa ya kan maganar ruwa gida da gona. Gonaki su yanzu sai magana da kai da kai gonaki masara da dawa da shinkafa gaba ɗaya babu abin da ke akwai yanzu da yanzu har yanzu ruwan kaga shi nan inda nake tsaye ina kallon ruwa har yanzu a nan. To sunana Haruna wanda aka sani da Haruna Muri yana a nan unguwan tukure ne na inda muke yin bulo ne to Allah ya kawo mana ifla'i na ruwa ya kwashe bulan da katakayyan da kuma yashin da aka tara ya rusa gidan duk ya wuce a bata mana kamar buhu saba'in zuwa tamanin na shinkafa sunana Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Ibrahim BC gaskiya ambaliyar ruwa ya shafe mu sosai fiye da tunanin mai tunani wannan al'amarin babu abin da za mu ce illa mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil tsakani da Allah tashi na a duniya ina da shekara arba'in ke ga ban taba ganin tashin hankali na ruwa wanda ya kai irin na jiya da aka yi da safe ba me masifa dai irin wannan dai wanda ya wuce dai da abubuwa da dama gaskiya ne dai ban taba gani ba a tashi na eh hasarar rayuka kan an same su da dama don har yanzu ana akan neman neman sauran jama'an da ba a gani ba akwai wani yaro wanda yake zaman yaro na ne ana ce mishi awilo yana harkan gini mm. tun jiya ake neman shi har kawowa yanzu ga ba a gagawan shi ba da sauran ɗaiɗaiku inda ba a gani ba da sauran kuma a gagawakin su an je amin sutura to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani da wannan matsala ta ambaliyar ruwan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce sun tabbatar da mutuwar mutane hudu a karamar hukumar Kwantagoran amma kuma har yanzu ba su kammala tantance asarar da aka tafka ba. Mun rasa wajen hudu to kaga kuwa duk wani dukiya da zaka kawo idan raina a sahun gaba an wuce duk wani zato da ake yi. An yi hasara kan bai dama kuma an rasa rayuka sannan gwamnati na duban gani yaya za a yi a don yanzu haka na kan magana da desk officer na kwantagora akan cewa ta sake muna bibiya akan yau adadin mutanen da abin ya shafa. Dama da yi tintini hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta ba da sanarwar cewa za a samu ambaliyar ruwa mai karfi a wasu jihohin arewacin Najeriya a ciki har da jihar Niger a wannan damana ta bana Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Muryar Amurka ake saro a shirin hantsi daga Abuja. A jihar Filato ma an samu ambaliyar ruwa a yankin karamar hukumar Wase da Kanam inda aka samu asarar amfanin gona da kuma lalata hanyoyi. Zainab Babaji ta aiko mana da rahoto. Ambaliyar da ya auku a cikin 'yan kwanakin nan ya yi sanadin rasa gonaki da gidaje da wasu hanyoyi a karamar hukumar Kanam da wasu bangaren karamar hukumar Wase a jihar Plateau. Mazauna ƙauyukan wanda suka nuna takaicin su kan irin barnar da ambaliyar ta yi sun kuma buƙaci hukumomi su kawo musu ɗauki cikin gaggawa. Alhaji Abdullahi Musa na Bagudu daga karamar hukumar Kanam ya ce ambaliyar ta cinye gonaki da dama. ruwan sama da aka yi shi mai yawan gaske ya cinye gonakin mutanen garga kofayi zuwa garga zuwa angon gero zuwa dandak zuwa namaran kwalmiya mun bayan duka kauyukan nan da ke kasar kanam ruwa ya mamaye ya rushe gidaje ya ci gonakin mutane. To yanzu wani hali ake ciki? To halin da ake ciki dai muna kukanmu zuwa ga gwamnatin jihar plateau daga gwamnatin karmar hukumar kanam zuwa gwamnatin jihar plateau da gwamnatin tarayyar najeriya da su taimaka su kawo ɗauki wa mutanen kasar kanam domin mun shiga wani hali ga damina ya ƙare babu abin da za a ci yanzu misali kamar hanyar gadi daga dangin. zuwa kwalmiya zuwa gun mota baya iya bi yanzu haka duka ruwa ya tattone hanyoyin baki daya shi ma sunusi adamu daga karamar hukumar wase da ke makwabtaka da kanam din ya ce suna buƙatar tallafi na gaggawa ne daga hukumomi ambaliya gaskiya mana banna ba kaɗan ba kamar inda yanzu nake gonan masara ne da kuma shinkafa gaskiya in an ce za kimanta wadda ruwa ya musu banna ina gani akalla za mu kai mutane dubu ɗaya gaskiya ruwa ya shafe shinkafan gaba ɗaya ba ki ganin komai in ba ya ci gun ba to wani wurin kuma za ki ga masaran ruwa ya zo ya sai a cikin shi ya kona shi yanda kika san a yi feshin maganin gona haka ya zama kawai muna bukatan da gwamnati su taimaka su mana gudumawa. eh ka ce gudumawa kamar gudumawan me kenan. abin da za mu ci kamar irin dan auna mana dan hasuwar da zai taimake mu mu dan shi da iyalanmu zuwa wani lokaci dai kawai. Duk kokarin jin ta bakin hukumomin karamar hukumar ta Kanam ya faskara. To sai dai da na tuntuɓi hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema. ta da ke kula da jihohin Plateau Nasarawa da Benue, Mr. Eugene Yalon, ya shaida min cewa duk da shike ba su samu rahoton ambaliyar a rubuce ba, za su tura jami'ansu don duba lamarin. Eh wato ba mu samu distress ko a game da wannan ba. Ba ba mu a uh, emergency workers suna sun abin na ya auku za a activate team su zo su duba ko akwai bayanan da muke yi muka tara su jama'a da sun sarakuna muka fahimtar da al'umma batun kawai da zai auka wannan shekaran da aka yi mu da za mu yi sai na gogorin team za zo a tasin a duba me ya kamata inda taimakon da gwamnati za ta taimaka Tun farko hukumar nazarin yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun ambaliya a wasu jihohin Najeriya da kiran jama'a su yi ƙoƙarin kare kansu da dukiyoyinsu don kaucewa shiga ibtila'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Asibitawa a jamhuriyar Nijar sun yi bukinsu na al'adun gargajiya wanda suka saba yi duk shekara. Bukin na bana ya samu halartar makwabta. A lokacin bukin. duk azunawa ko mutanen agadas sukan sa kayansu na gargajiya daga da magaran wakiliyarmu tamar abari ta aiko mana da rahoton kamar kowace shekara a daidai wannan lokaci ne a cikin wannan wata na muharram ake sallatar sallar biyanu a garin na agadas sallah mai dimbin tarihi a al'adar agadasawa a bana hukumomi sun mata wani tsari na musamman cewar sultan na agadas umaru ibrahim umaru sallah ce ta ado da sakola cikin mutanen agadas da yake duk inda ba shi yake duk inda eh, ba ne yake eh, lokacin ta yi sai nemo gida saboda yi wannan sallar dangin mu daga eh, jihohi daban-daban tawa maradi da magaran sun zo su yi tsaya musalla sun zo su yi sallah mutanen kano suna tare da mu mutanen gat suna tare da mu mutanen eh, yammacin libya suna tare da mu muna kai godiya gare su muna kai godiya daga ma wanda suka fito da fifi wanda suka fito da fifi ubangiji Allah ya ba mu albarkashin eh, wannan salloli namu ubangiji Allah ya ba mu da mana mai albarka wanda suka zo kuma daga nesa Allah ya gaisu da lafiya sai ce Allah saka mu kowa da alheri muna kai godiyan mu ga eh, shugabannin kasar ga a koli shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazoum sun ka ba mu dama ka samu lahiya muka samu kwanciyar hankali domin wannan sallah a cikin nutsuwa a cikin daɗi sai in ce ubangiji Allah ya saka ma duk wanda Allah ya kawo cikin wannan sallah ubangiji Allah ya ba ƙasar mu lahiya da zaman lahiya ya ba ƙasar mu da mai albarka a sallar biyano duk inda wani ba a shi ko ba abzini yake yana halartar ta ne kamar yadda sarkin keluwai wato tambarin keluwai na da magaran ya bayyana tare da faɗin muhimmancin da wannan sallah take da ita. Sai mu ce mun gode ma Allah kuma mun gode ma aiho uwaye da kakannu saboda dama aka ce galgajiya ta ce wannan tabbas wadda aka rike ta kuma ake ta wallafa ta. Wannan al'ada ta mu da aka rike shekara da shekaru kuma ake ta wallafa ta jama'a ne tasirin da ke gare ta da masarautun da suka rike da malamanmu na galgajiya da suka rike da ku 'yan jarida mu ta galgajiya da kuka rike saboda kowa tushen shi ne yake rikewa mu mun taho daga da garin da magaram saboda nan ne yi tushen nan ne cibiyar take kuma aka kara mata armashi bana aka gama ta da taro na basu kan kwanciyar hankali da zirga-zirga tun mutane goyim ta kama da sultana da da gwamnati to kaga abu ne wanda sabo ne wanda aka kara dasawa a cikin wannan sallai kuma wannan sallah da ake yi take tabbata cewa akwai kwanciyar hankali a cikin jihar agaras saboda ita jihar agaras jiha ce wadda take daman ta turism ce muna fata gwamnati ta kara kamawa a fuskan wannan ba baki da suke shigowa eh, al'umma a garis tana samun abinci kirkir tana bunkasuwa kuma ya zamanto cewa duk shekara a dinga samun wasu sabbin fartenar wanda za su kama kuma a ƙara ƙarfafawa wa'ansu sarakunan da suke cikin kasa masu dinga samu suna halarta wani abu. su ma dai ƙasashe makota ba a bar su a baya ba a wannan biki kamar yadda wannan dan ƙasar najeriya da ya halarci sallar na biyanu yake bayani. sunana tijjani ismail sunan shi daga najeriya ana jihar kano saboda wannan abu wato ba abu ne na farko na zuwa na ba shi ne zuwa na farko gaskiya kungiya ma da muke da ita wanda muka hada saboda jin daɗi da irin wani abu da tafiya da shi kada kungiya tsakanin Kano kungiyar Kano da mutanen Nijar a biya no gaskiya biya no ya ce sai da kamata kuma naga cigaba sai a cikin sai da kamata cigaba da naga misali yanzu ga gashi gaba sun fito yamma sun fito a ci aka dan samu ɗaya tsaya tsaya amma yanzu abu ya zama da kuma ba gaba da gaskiya da ya kamata ga yan zariya ga yan kanzu sun tsaro sai da ya kamata ai ba ma buri ba mun yanzu dan muna da kungiya wanda ke Kano a garin sarki ma sa da wani mun zo ne daga Najeriya jihar Kano a karkashin iwo sarki shege shege ma da kasu yake zuwa yau kungiya shirin da mai karfi tsakanin sai da muna da kyakkyawar alaka tsakanin mutanen karo da da Ta Marabari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Kar a shafa murar Amurka ake saro a shirin hantsi daga Abuja. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Allah ya kadarci da cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shari'a ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zaren gyara yankin? Su waye sabbin 'yan bokon Arewa bayan gushewarsa Ahmadu Bello, ta Abubakar bawa Balewa, Sakashin Ibrahim, Sunday Awoni, Mai ta masu da sauransu. Ku kasance da ni Nasiru Adamu El Hikaya don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya. sauran VOA. Ƙwarai ba shakka duk inda ka jan an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kai narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya dai har ila yau ya karbi bakoncin injiniya murtala alhaji garba masanin ilimin gine-gine wato civil engineering wanda muke tare da shi tun makonni biyu da suka gabata kuma a yau zai mai da hankali a kan mahimmancin tuntubar masana kafin ɗorar gini domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa kana zai taɓo batun zurfafa bincike domin samun mafita ga matsalolin yanayi a yi sauraro lafiya. injiniya to menene abin yi ga mai shirin ɗora gini domin kaucewa matsalar ambaliyar ruwa kamar yadda ake ana yin gini ba yadda ika kamata ba kowa ina yin yadda ika kamata wato na farko dai dole a kiyaye da dokokin gini akwai dokoki da ake yi ka je ka ce zaka gini a ina filin ka yake ga wajen da yake naka ne ko gwamnati ce ba wani waje da gwamnati za ta fitar ba ta fitar da tituna da magudanar ruwa ba kuma ga filin ina da awo akwai plan to saboda haka ya kamata ka kiyaye da wannan plan sannan tun lokacin da za a yi ya kamata a jaddada a karfafa dole ne sai ka je ka nemi izinin ginin kafin ka yi sannan kowa ya tsaya a hurumin da aka baka ba tare da kaci iyaka ba domin wani an bashi saboda haka ya tashi kawai sai kenan sai ya buge da flower bed daga nan kawai sai ya zo katangar ma akan drainage din take ba kai kai ba gwamnati ce ta yi amma ka zo ka yi kai ka ɗora katangar kama wani kwalbati ne aka yi amma ka zo da shi ka dauki santar ka bayan ka san akwai magudanar ruwa da za ta shiga wannan kwalbati da gwamnati ta provide dole a kiyaye da wannan. ina batun shuka a kewayen gidaje. shuka bishiyoyi ina da matukar muhimmanci al'umma jama'a ya kamata a ringa shuka bishoyi hanyoyi suna da amfani sosai da sosai. Ya ya kamata a tafi da harkar sarrafa bola a zamanance? Wadda bature ikan ce from west to west. Yes, a yanzu kin ga gwamnatin Kano ai ta hikima ta kai wannan gana domin yanzu da tana da ma'aikata ta remasa amma yanzu kamfani ne izo wanda zai kwambatin west din da za a ɗebe da zai sarrafa shi ya koma wani abu. Yanzu za ki ga ba gwamnatin Kano ba ce ta riga ta abin nan din wannan kamfanin shi yake bi saboda haka za ki ga gashi nan lungu-lungu za ki ga da dama ana ta zuwa suna ta ajiye motocin illa iyaka kurin kun tara share ku to ku fito daga nan ku zo ku zube a nan su kuma za su ɗebe su kuma in suka je sun san amfanin da za su yi da shi menene muhimmancin bincike akan harkar sarrafa bolan yanzu kika ɗauki gwamnatin kano tana da makarantu da dama to ta yi ringa ware wani kuɗi domin ɗaukar nauyin bincike wato research saboda binciken zai kawo alfana na abubuwa da yawa watakila wannan sharar ga yadda za a yi a sarrafa ta ta zama daga ita za a iya ba da wutar lantarki kullum yawa ake daɗe population kuma buƙatar wutar yawa take kuma har yanzu najeriya tana matsanancin buƙatar wutar nan to kin ga idan za a sami irin wannan binciken da za a ringa gudanarwa wani gwamnati za ta zo ta ɗabbaka shi ta wangar da shi ta actualize saboda haka za a ci gaba manyan masu kuɗi manyan kamfaninnika su ma ba a bar su a baya ba su ma da akwai buƙatar su ma su shigo ciki su ringa ɗaukar nauyin waɗansu binciken wani abin ma akwai research and documentation a cikin kamfaninka me yake yi ya kamata yi kirkire-kirkiren da zai waɗansu kirkire da kuka yi ku kai makarantu jami'o'i da makarantun fasaha sai a ba su su yi tsananin binciken su gwada sai su gwada shi a yi testing in aka yi testing ya zama reality kaga ku kuka biya aka yi saboda haka sai ku zo ku yi actualizing din sai ku samu riba ninkin ba ninkin kuma nan ana taimakawa ɗaliban su ma sun san me suka yi gashi abin da suka yi ba kawai sun yi sun gama an ba ga ba a'a gashi ya zama reality to a wani bangaren kuma injiniya shamilu abdulkadir isa masanin kimiyyar ilimin ma'adanan ƙasa wato geology ya yi bayani a game da dangantakar da ke tsakanin halittu tsirrai da yadda ambaliyar ruwa yake gurɓata ruwan sha. na san gwamnatin tarayya tana da wani kuduri wanda ake cewa ecosystem conservation policy wannan doka ce da aka yi ta da take duba alaka tsakanin muhalli da abubuwa masu rai in an ci abu mai rai dan adam yana ciki tsirrai suna ciki da sauran halittu na ruwa da halittu ma da ba za a iya gani ba misali idan muka duba babban kududdufi wanda ya keta birnin kano wanda ake cewa riba jakara wannan riba jakara ruwa ne gurbatacce wanda rashin yashe shi ya ka iya kawo illoli da yawa ga muhalli musamman abin da ya shafi shafi ambaliya da cututtuka da sauran abubuwa na marasa daɗi a cikin wannan unguwanni da suke kusa da wannan ruwa sannan shi kansa yanayi na ruwa na ƙasa ɗin rashin yashe wannan kogi ko kuma wannan magudanar ruwa magudanar ruwa na ruwa ne wanda yake ya haɗa da ruwan cikin gari abatuwa da sauran duka ruwa dai eh, wanda yake fitowa daga gidaje daga kowane bangare so rashin yashe wannan ruwan ya sa duk wata kafa ta samun ruwa kaddara ko rijiya ta hannu ko kuma bohol in har mutum ya haka a daidai wannan bakin kududdufi din zaki samu yana da wannan ɗanɗano mara daɗi sanan a sanin kowa ne musamman yanzu yadda muke fuskantar ambaliyar ruwa a wannan sashi namu na arewa maso yamma da arewa maso gabas na najeriya shekarun baya an ta fama da matsala ta ambaliya wanda hakan ya samu asali sakamakon rashin yashe kogunanmu da suka ɗau lokaci mai tsawo wanda na tabbatar a yanzu akwai kuduri da gwamnatin tarayya ta bayar har yanzu aikin na tabbatar ana ci gaba da yi wajen yashe wannan koguna da waɗanda duk kwamiti da suke bakin wannan kogi za ka samu cewar yanzu a hakan aikin yana tafiya kuma haka zai taimaka wajen samar da free environment wanda babu maganar wani haɗari a nan gaba. Tommy iya da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu a makon gobe idan allah ya mana aran rai yanzu a madadin bakin namu injiniya murtala alhaji garba da injiniya shamwilu abdulkadir isa da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ne aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya. thank you masaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu a washington za su so su shigo da shirin rana kafin wannan lokacin ni umar faruk musa ke cewa mu kasance lafiya.